أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na litinin 26 ga watan muharram hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1446 a bakwai wanda ya daidai da 23 ga watan yuli shekara ta 2025 miladiya Allah ya ƙara raya mu a wannan masallaci masjidu rani dauda wanda ke namba 39 yakubu avenue daura daga rajima da gwari nijiyar kaduna a wannan ƙasa ta mu ta najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi ahkamul jana'iz wa bid'uha na Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a inda muka kwana shafi na 327 karkashin wato bidiyoyi da mutane ke aiwatar da su a wurin ziyartar makabarta a jerin gwanon karatun wannan littafi wannan shine majalisi na 205 za mu tashi a kan bid'a ta 160 daga cikin bid'o'in da mutane suke yi wajen ziyartar makabarta malam ya ce izba'u thawabil ibadat ka salati وقراءة القرآن إلى أموات المسلمين بدعة تأييد السن ما لن يجي إهداء ibada. العبادات da ladan ibadojin da mutane suke yi as sai ce sallar da yayi wai Allah ya kai ladan zuwa ga wannan mamacin wa qira'atil qur'an da karanta alqur'ani sai ce wannan fatiyan da muka karanta Allah ya kai ladan zuwa ga kabarin wani ko lawu kafa uku uku da aka karanta ko sha ɗaya ɗaya da aka karanta da falaki da nasi da inna ɗaya na kalkausara Allah ya shayar da shi alkausara sannan kuma wannan karatun da aka yi Allah ya kai ladan zuwa ga kushewar wani ko kabarin wani mala yake wannan aiki yana da cikin bidiyoyi wanda mutane suke aiwatar da shi a yau da sunan ibada ana ganewa shi ne ya ce wa ƙira'atul ƙur'an ila amwatin musulmi da karanta alƙur'ani sai a ce wai an yi kyautar ladan zuwa ga mamatan musulmi musamman ma wani ya mutu za ka ga an kira alarammomi su zai sauka kaga an karkasa musu wannan zai karanta izibi goma wannan izibi goma wannan izibi goma su shida kuma kudi ake ba su na musamman wasu ma da kaji ustazu kuma ya ga kasa sai ka ya ce kai sannan ga kudi za a bashi shi kuma kawai ya zo ya zauna ya karanta wai za a yi ta yin haka har tsawon sati ɗaya tun daga ranar da mamaci ya rasu sai an yi sauka gobe ma za a yi sauka jibi ma za a yi sauka rana ta uku kenan rana ta hudu ma rana ta biyar ma rana ta shida ma rana ta bakwai to in an gama wannan saukan to sai kwana ta arba'in sai a yi sauka sai kuma in shekara ta zagayo shi ma sai a yi to kaga duk wa'annan kuma an gama sai a ce wai ladan ana roƙon Allah wai an yi kyautar ladan ga kushewar wani ladan ya kai zuwa gare ba za ka lafai to kaga wannan ana yana daga cikin bidiyoyi kuma wallahi makudan kuɗi suke ajiyewa wani ma za ka ga an ce to aje ka'aba a ka'aba za a yi wannan saukan a ka'aba za a yi wannan saukan ne za ka ga an ajiye kuɗi na musamman ba zan manta ba lokacin muna jami'a a makka a daidai bakin darin tauhid wani bawan allah babba ne ya same ni ya ce Allah ustaz ina so ka kira abokanka ustazai a mana kauka a cikin ka'aba an abokina ne ya bani kuɗi ya ce da Allah a mai sauka sai ce kuma kuɗin hard currency ne jaloli ne sai na ce mai ai ba na yi kuma duk abokina baya wannan harkar in dai ɗalibin ilimi ne zai ce to ka nemo ɗalibai yan uwanka su zo su sai na ce ni ban yi wasu nemo ɗalibai sai ce kashi wallahi in na ba ku kudin ƙara da talauci kudi ne hard currency saboda haka kudi ne mai yawa ka karɓa mana na ce ba na so na ce in ina son ka bani zan je in roƙi Allah ina ɗawafi ni da ina bakin in dararo zan roƙi Allah ya bani kudin ma sai ka ɗauko ka bani ya ce alƙur'anin Allah ba ni ba sai na ce mai kuma ranar ranar juma'a ne kuma bayan la'asar na ce a ah, ka yi shuka idan makwarwa bar ka gani kawai sai na shiga na dinga tsawafi ana ta tsawafi Wala yana cikin tsawafi kawai sai na ji ana samun hannu a aljihu juya wanda zan yi na zaci kawai kwara waje kawai sai na ga wani balarabe ne riyaloli kawai yake tusa min a cikin aljihu na ce Allah ga guda ɗaya nan bari fito gayawa ne ya gane cewa ba shi ba ne hannunsa abin yake hannun wa yake Allah ya ce mun wallahi ya ce wallahi in na baka kudin kare fi da talauci na ce ni kuma rubuta na ba zan yi kudi ba to a haka suke rudan mutane sai a baka ba abin da zai amfanar da kai saboda na farko dai haramun ne na biyu kuma kudin da za a baka ba zai tsinana maka kawai a wurin Allah ba sannan kuma ka jira tambayar da Allah zai maka gobe kiyama to abin duniya abin banza Allah ce ma inda kum yanfad wa ma inda Allah baq duk abin da ke wurin zai kare amma abin da ke wurin Allah shine kadai yake wanzuwa to me yasa zaka damu in Allah ya baka makinka ma zai zai baka sai daga baya yi nadama in kuwa Allah ya hana ka masoyinka bai je dauka ya baka ba saboda me dukkan ne bai baka ba in ko ya baka makiyinka na kiyayya zai dauko ya baka zai saura ya baka kuma ya yana nadama wallahi na san mutanen da ba sa jituwa in sun haɗu ana rike kowa ne saboda kabar kiyayya amma ɗaya ne yana zaune ɗayan ya kawo mai tiket na hajji har dala dubu biyu da ɗari biyar kuma wannan bai hana su faɗa ba ba an dawo kuma aka ci gaba saboda kaga wannan waye ya bashi Allah ne ya bashi to kaga wannan yana nuna maka kawai kai hakuri kakka biyewa irin wa'annan mutanen da suke wannan malam yace raji'i ta'liq 'ala al-mas'ala ka duba ta'liqin da nayi a matsala ta 117 a shafi na 173 a baya duk da mun tattauna ta ba a buƙatar a dawo da shi nan kawai malam ya yi ishara ne bid'a ta 161 malam ya ce ihda'u sawabil a'mali ilayhi sallallahu alaihi wa sallam kyautan ladan ayyukan da mutum yake yi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce to wannan kaza da ne ya Allah ka kai wa manzon Allah wannan fata ma baki ne duk alkhairin da za ka yi a duniya yau mazala na da ladan ka yanzu mun yi sallah ba ladan ya kai ga kabarin saboda dalilin waye aka san musuluncin dalilinsa duk wani musulmi a duniya mazala yana samun ladansa to kuma me yake haka zaka ce wai ka kyautar da ladan zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine malamin balaga suke kira tahsilul hasil da mun can ladan nan ba sai ka ce ba saboda haka shi ma wannan aiki aiki ne na bid'a amma yawanci sufa yake yin wannan bid'a zaka ga ne ke yin wannan bid'a malam yace ka duba alqaidatul jalila na ibnu taymiya shafi na 32 kuma ya zo a shafi na 113 sannan ka duba al-ikhtiyaratul ilmiya na ibnu taymiya shafi na 54 zaka tadda wannan sannan ka duba sharhu aqidatus sahawiyya na ibnu abi shafi na 386 zuwa 387 sannan ka duba tafsirul manar mujallaji na takwas ya zo a wurare da yawa ya zo a shafi na 249 254 270 duka ya zo a wannan shafukan to kaga wannan ba daidai ba ne wanda suke yi sai su kula su gyara saboda daman kamar kai ne da babanka ko ka ce ka kyautar da ladan ko baka kyautar da ladan ba duk abin da za ka yi babanka na samun ladanka Allah ce in ana nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin Allah ce inna nahnu nuhil mauta mu muke raya matattu bayan sun mutu mu dawo musu da rai a kabarinsu a musu tambaya wa naktubu ma qaddamu muna rubuta abin da suka gabatar lokacin da suke da rai a duniya mai kyau ko mara kyau sai Allah ce wa atharahum da sahun aikin da suka bari a duniya mai kyau ko mara kyau kuma kai da alwaladu min kasbi abihi kuma manzo Allah ya ce ha yana daga cikin aikin babansa saboda ka ko ka ce ka ba da ladan ko baka ce ba automatic babanka na da ladanka rayayye ko matacce ladan yana zuwa gare ka sai ce wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin dukkan wani abu da mutane suka aiwatar Allah ce mun tance shi a jagora ne shine lauki mahfuz bid'a ta 162 malam yace i'fa'u أجرة لمن يقرأ القرآن ويهديه للميت شين بدعة السليلة السنة بيو إعطاء أجرة لمن يقرأ القرآن بيان كوكما باع wanda ya karanta ƙur'ani ladan karatun alƙur'ani wanda ake yi wa ustazai ko a ce da Allah muna so ka karanta mana yasin kafa arba'in da ɗaya sai ka ga an ba shi kudi kuɗi kaza kuma wallahi ka sanya sun kafa 41 kasun dukumin bolta ne ya kawo wannan ka'idar Ahmad bin Ali al buri shine mutumin farko da ya fara rubutu a bokanci littattafai ne guda biyu na bokanci kowanne bala'i ne a ciki to a ciki ne ya kawo ana karatun yasin kafa arba'in da ɗaya wannan kuma a ciki ne kawo ana karanta yaki yasin ma'akusan wato mai wanda ake karanta cewa an karanta mai yasin mai to a cikin littafin ne boka ne na musamman ana ganewa to wannan mutumin a cikin littafinsa guda biyu wanda ya rubuta su kuma wa'annan littattafan sun shahara za ka ga mutum kari malami ne sai ka zai shi da littafin kawai tsabar bokanci ne a ciki har yadda za a zama maci za ka rikida ka zama zaki a bai shi a cikin littafin shi ne ka ga mutum ya ga zaki ka ga zaki amma ba zaki ba ne ya rikita ne mutum ne har yadda ake kiran aljanu wai a ciki ma saboda ya yaudari ma mutane wai da sunan sirrin sunayen Allah anan ne ce wai yana roƙon Allah ya tattala masa wani mala'ika da ake kira zakzaka don Allah wannan ya kama da sunan mala'iku wai mala'ikatuka zakzaka to kaga wanda bai sani ba sai ce ai asrarul asma' wallahi husna kuma da shi ya yaudari mutane kuma za ka ga yawanci bokayen nan in dai ya cika boka kasun guni to sai ya mallake littafin to in kuwa bai zama boka ba in boka ne bai mallake littafin ba to ba karamin boka ne tintirin boka mushriki number one to sai ka ganshi da wannan littafin saboda littafi ne na tsafi bala'i a ciki kuma wallahi abin da kai ci ba da shi na gani a youtube suna littafin ma suke abin nan kuma larabawa ne suna karanta littafin suna bayanin asrar na ce to wanda bai sani ba zai ce kaga ga sirrin abu kaza amma kuma tsabar tsagwaron bokanci ake karanta ba a ciki Allah ka shirya da to malam yace sai a ce a baka ladan karatu liman yaqra'ul qur'ana ga wanda ya karanta qur'ani wa yudihi lil mayyit bayan ka gama karanta an baka kuɗi sai a ce to wannan karatun wai ka ba mamacin nan kyautar ladan kaji kai an biya ka kuɗi amma ladan karatun ka ce Allah kai yau baban wani a kabarinsa to kaga yawanci ana yaudarar mutane da irin wannan sai ka ga mutum ya zo musamman idan mutum mawadaci ne sai ka ji ya ce to ai ya kira alaran ya yi wa baban shi sauka guda talatin ko guda arba'in ko arba'in da ɗaya shi kawai ya zauna ya biya su sai a ce musu idan kun gama ladan muke so ku salwantar da shi ku kai wa ku ce Allah kai wa babana shi ni kuma zan biya ku kudin to kaga wannan yana daga cikin bid'a malam yace ka duba fatawa na ibnu taymiya shafi na 354 bid'a ta 163 qaulul qa'ili shine maganan mai faɗi mai zance cewa inna du'a yustajabu inda quburil anbiya'i was salihin lallai addu'a ana amsa ta a wurin kabarrukan annabawa da bayan Allah wai addu'a in dai aka yi ta yanzu in ka zo ka ji wajen kabarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai kai addu'a to addu'an ka direct ta fi shiga in dai kabarin manzan Allah ne ko kuma kabarin wani mutumin kirki kamar yadda za ka ga ana yi wajen kabarin Sheikh Usman bin Hudi sai ka ga wasu sun zazzauna a gefe ana jira kuma abin da kai kabarin ma an yi shi kaman ka'aba aka sa mai la ilaha illallah a nan can muhammadin rasulullah baki da ka'aba da irin zanin ka'aba aka sa mai to kaga me kenan a ayi dawafi kaga dawafi kawai ake so kai kuma kaga daki ne a killace kaga ka shiga kaga wanda bai da tauhidi bai san Allah ba kaga yanzu kawai zai dinga dawafi ne yana ganin cewa yanzu in ya roki Allah Allah zai amsa masa to kaga wannan shine malam yake cewa wannan kudirin ka yadda cewa wai sai ka je kabarin wani bawan Allah sannan Allah zai amsa maka addu'a ko annabi daga cikin annabawan Allah shine Allah zai karba maka wannan addu'ar, shi ma wannan bid'a ce wanda mutane suke aiwatar da shi kuma rashin sanin Allah ne yasa duk mutane suka fada cikin wannan musiba Allah da kansa yake gaya wa manzon Allah صلى الله عليه وسلم وإذا سألك عبادي أني فإني قريب إذا باينا سكتن بيك يا محمد صلى الله عليه dangane da ni Allah ka gaya musu ina kusa to wanda yake kusa yana bukatar wani ya zo ya ce sai ya je wani waje daban sai ce ujibu da'wata da'i idza da'a ina amsa kiran mai kira duk lokacin da ya kirani. kaga sai sa zarfu zamani duk lokacin da ya kira ni bal yastajibu li su amsa min wal yu'minu bi su yi imani da ni ni ke amsawa la'allahum yarjudun za su samu shiriya to amma sai kaga mutum yana tunanin in a wurin ya je ya roƙa ba Allah ba zai karba ba sai kaga mutum ya tashi takanas ya tafi sakwato inda ma ziyara ya kai shi kaga zai yana da lada a'a kawai ya je hubbari na shi ya je ne ko kuma ya tashi takanas ya tafi wato a adamawa ko ya je hubbari haka ya je nan ya tashi ya tafi katsina ya je hubbari sai ka mamaki to me zai ci a wajen a'a saboda shi yana da kudirin in ya je ya roki Allah a wurin Allah zai amsa amma in yana nan gida ko yana masallaci ya daga mai roki Allah Allah ba zai amsa ba to wannan kujiri shi ma nau'i ne na bid'a yana kuma zama shirka har ya ma iya fitar da mutum daga addinin Allah Allah ta kiyashe mu tunda Allah ya ce innal ladina tad'una min dunihi ibadun amsalukum lallai wa'anda kuke kira koma bayan Allah bayi ne irin ku inji Allah Allah ce fad'uhum ku kira su magani falyastajibu lakum su kuma su amsa muku mu gani in kuntum sadiqin in da gaske ne su su amsa mu gani kafin wannan yana nuna maka cewa waye ke amsawa Allah bid'a ta 164 alan yace qasdul qabri lid-du'a'i indahu ta shine nufin zuwa kabari shine qasdul qabri nufin zuwa wani kabari musamman na shehunnai liddu'a'i indahu domin yin addu'a a wajen kabarin raja al'ijaba saboda kana ƙaunar Allah zai amsa maka a wurin daga duk wannan tasirin sufaye a cikin al'umma ya sa har wa'anda suke da'awar sunna za ka ga sun fada cikin irin wannan wautan Ka kaga mutum yana tunanin ai sai ya je kabarin kusa da kabarin wani shehi sannan Allah zai amsa masa addu'a ko wata bukata ta sa to wannan shi ma yana daga cikin bid'o'i da mutane suke yi malam ya ce ka duba al-ikhtiyarat al-ilmiya na ibn taymiya ah, shafi na 50 bid'a ta 165 malam ya yace tafshiyatu قبور الأنبياء والصالحين وغيرهم شيني للذي قبرك na النباوة da salihan bayi da waninsu a je a yi cincirin to a lullube shi to shi ma wannan yana daga cikin bidiyo'i da mutane suke yi wannan shine bid'an ashabul kahfi qala na galabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida wanda suka samu galaba a kan suka ce za mu riƙi kaburrukan ashabul kaji din nan abin bauta shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad ya Allah ina roƙonka kada ka sanya kabari na ya zama gunci da ake bautansa bi ma'ana mutane su dinga zuwa cincirindo wurin kabarina tana neman bautanka a wurin kabarina shine imamu ibnu qayyim al-jawziya a cikin nuniyarsa ce, fa ajaba rabbul alamin du'aahu wa ahaqahu bi salafati judrani sai ubangijin talikai ya amsa wannan addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ya kewaye shi da katanga guda uku shi ne ya mutu a ɗakin nana aishatu aka binne shi a ɗakin nana aishatu sannan kabarin aka kewace shi da katanga guda uku saboda yana jikin katanga ne haka sai aka haka gefe aka sanya shi a ciki kaga ga ɗakin ya killace shi ga kabarin ga kuma ɗaki kaga ba dama wani ya shigo ya ce zai je ya bautatawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a nan wajen kabarinsa shi sa aka Allah ya killace bayan Allah da za su tsare mutuncin wannan addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya roƙa a wurin Allah a kare Allah ya kare kabarinsa daga wannan lokacin da manzon Allah yake gargara ta mutuwa ya suma hadisin ummu salama hadisin bukhari da muslim yana farfadowa sai ya ji ummu habiba da Umu salama suna ba da labarin wani coci da suka gani a habasha da ake kiransa mariya shine santimeri suna faɗin cewa reverend sun su an gina butun-butuminsu a cikin wannan cocin Manzala yana farfadowa da yaji suna bayanin irin yadda aka tsawata cocin sai ce ala la'anatullahi ala yahudi wan nasara yace ku saurara tsinuwar Allah ta tabbata akan yahudawa da nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid saboda sun riki kabarrukan annabawansu wurin bauta sai nana Aisha ta ce yuhadhiru ma sana'u yana tsawatarwa ga al'ummansa kasu yi irin abin da yahudawa da nasara suka yi a kan ƙabarin annabawansu da bayan allah nagartattu a cikinsu malam ya ce ka duba hashiyatu abidin mujalladin farko shafi na tara. anna zalika makruhun cewa yin haka makruhi ne ya'ani karahatu Harimin. karhanci na haramci cewa haramun ne baya halatta a yi wannan kuma ka duka shafi na hamsin da biyar ya ce ka duba madkhal na ibn al-hajj na uku shafi na ɗari biyu da saba'in da takwas sannan al-ibdaru shafi na casa'in da biyar zuwa casa'in da shida bid'a ta shida, daga cikin bid'o'i da mutane suke yi wurin ziyartar makabarta malam yace i'tiqadu ba'dihim anna al-qabr as-salih idha kana fi qaryatin annahum bi barakatihi yurzaquna wa yunsarun sirkashi kudirin da wasu daga cikinsu suke da shi annal qabr salih wani mutumi nagartacce mutumin kirki Iza kana fi qaryatin matukar wannan kabarin yana cikin wani gari ko alƙarya annahum bi barakatihi yurzaquna wa yunsarun da albarkan wannan salihin bawan da ke wannan garin aka binne shi a wannan wuri to za a dinga ba mutanen garin arziki kuma za a dinga ba su nasara a rayuwarsu yanzu haka kenan ba Allah ke ba su ba ko dalilin wannan mutumin za su samu inda babu shi za su samu arziki ba kuma inda babu shi ba za su samu nasara ba kaga yanzu sun canfa wannan bawan Allah wanda su suka bashi wannan dan ba wanda ya sani sai Allah to yanzu su suka mai da shi bawan Allah kuma su ne suka akaba mai wannan sharri wa yaquluna bugu da ƙari ma suna cewa innahu khafirul balad suna cewa shine mai gadin gari khafirul balad shine mai gadin gari kama yaquluna kamar yadda suke cewa ai sayyidatu nafisatu khafiratul qadira wai sayyidatu nafisa wata mata ce suke cewa wai asalinta daga tsatsan manzan Allah take wai daga tsatsan alin baiki take garin misira ba masallacin na nan don tsarere har yau in ka je za ka gan shi katocin masallaci to wai tana nan gawanta na ciki saboda haka in ma kana neman wani taimako ne in ka je wajen Allah zai baka in arziki take nema in ka je wurin Allah zai baka saboda ita waliyya ce kuma ita daga cikin alin baitin manzo Allah take shine suke cewa khaziratul qahira ita ce mai gadin Cairo qahira ita ce mai yin gadin garin saboda ka duk wani abu dalilin da ake samu a garin duk wani ci gaba to dalilin da ake samu wa sheikh raslan khafiru dimashq da kuma a sheikh raslan shi kuma sheikh raslan a suriya yake shi ma wani wani waliyi haka suka ce ita wancan waliya wannan kuma waliyi saboda su waliyai sun annabawa daraja a wurinsu wai maqamun nubuwwati fi barzakhin fuwaiqar rasul dunal wali suka ce maqamun wata fi barzakhin matsayin annabta a lahira fuwaiqar rasul yana sama da manzo dunan wali da manzo da annabi ba su kai wali daraja ba shi za ka ga kullun na dandanarsa a kan ne wali an zaki waliyai saboda su waliyai sun ba annabawa a wurinsu an suna da wata ka'ida suna cewa ma'asiyatul auliya afdalu min ta'ati man siwahu wali idan ya saba wa Allah wai ya fi sallan da ni da kai zami wa Allah kaga an buɗe kofar ne kenan iskanci saban da wali zai ya fi bautan da za ka yi wa Allah to kaga nan, tun da wali yana sama da annabi kuma yana sama da manzo to kaga kenan ni da kai idan muka yi ibada saban Allah da waliyi zai ya bi sallar da azumi da ibada da za mu yi da kai na tilawa da makamancin haka to shi ma a sheikh raslan khafiru dimash suka ce shi ne mai gadin garin dimash shi ne a suriya wannan masallacin shi ma katotan masallaci ne za ka ga sun kewaye masallacin da dabino to za a kewaye gawarsa na ciki duk abin da mutum yake nema in ya je zai samu a suriya yana nan har yanzu sai a ce wa fulanun wa fulanun kufara'u bagadad sai a ce wane da wane su ne masu gadin garin bagadada wa gairi ha makamancin haka malam ya ce ka duba arraddu alal akna'i ka duba shi shafi na 82 za ka tadda wannan bayani a cikinsa bid'a ta ستين بقي اعتقادهم في كثير من أضرحة الأولياء اختصاصات كاختصاصات الأطباء ومنهم من ينفع في مرض العيون ومنهم من يشفي من مرض الحمى تركش وأتوت بدعكما بدعة قليلة ستين بقي يتي اعتقادهم سنة قدر شيوى fi kasirin min adrihatil awliya mafi yawan kushewowin waliyai istifafatin wai kowane waliyi akwai abin da yake banta da shi na karama ka istifafatin afirka kamar yadda likitoci suke ke bantattu a kowane specialization ko akwai wanda yake physiotherapist ne ko wanda gynecology ne akwai wannan kaza to haka su ma waliyan <laughs> haka suka banta da walittakansu karamominsu akwai mai karama to daga cikin karamomin da suke kaga likitoci ai kowanne akwai fanninsa akwai likitan hakori, akwai likitan ido akwai likitan kunne akwai likitan kashi akwai likitan fata akwai likitan kwakwalwa akwai likitan zuciya akwai kuma likitan kayan ciki ko akwai likitan ne aka da makamancin haka to suna su walitakan kowane wali akwai karama da yake banta da shi sai ce famin man yanfaru fi maradin uyun akwai waliyin da shi yana amfanarwa ne ga mara lafiyar da ke fama da ciwon ido in ciwon ido ne za ce ya je kabarin waliyi wani shi ke warkar da ido kawai sai ya ta tafi wannan waliyin shi zai warkar mai da ido wa minhum man yashfi min marad al akwai kuma wanda yake warkarwa daga rashin lafiya na fiba shine humma wanda yake wato masassara ta kama shi to ya je wajen waliyi wani shi ke kiyoretin masu ciwon masassara ta ji shi daga cikin walittakansa kenan <laughs> kai yadda ka san mahaukata kuma wallahi haka suka yadda da shi yanzu saboda haka in mutum in mahaukaci ne za a kai shi kabarin wali wari shi ne zai warkar da shi saboda su waliyan ma wato suna da specialization shi wancan waliyin ya yi zama specializing ne a walittakarsa na karamarsa a kan ciwon ido saboda haka idan aka je za a warke wancan kuma na hauka wancan kuma na kasa. to kaga irin wa'annan yana daga cikin bidiyoyi da yawa wanda suke aiwatar da shi sai malam ya ce bid'a ta 168 wannan ya ce ya ɗauko shi a cikin al'ibda'u shafi na 266 bid'a na 168 haulu ba'adihim maganar da wasu suke cewa قبر معروف الترياق المجرب قبر ونولي لأجي كرا معروف شي قبر انسى الترياق المجرب شي قبر انسى واتو ماغن قوة تشوتاني شيني الترياق المجرب الترياق ماغن قوة تشوتاني المجرب وي أنجي أنجلي إذا كوي أكجي كوي yana zuwa ce to wali wane wani bai da lafiya ya warke sai ni ke shi kenan alam tara anna arsalna shayatin ala alkafirina ta'uzuhum azza Allah ce baka ga muna tura shedanu zuwa da kafirai suna ƙara an ji ba su ba to kaga in ya je sai ya ga mutum ya miƙe kaga yanzu ne zai ya ga wannan waliyin shi ya bashi bawa ba ba Allah ba kuma wannan istidraji Allah ke ba irin wannan to ka bai sani ba sai ta saki jiki ai irin wa'annan suke to da yace duk irin wa'annan yana da cikin bidiyo'i wanda suke aiwatar da shi wanda ba daidai ba Allah ka shirye da mu saboda yanayin lokaci za mu takaita a kai za mu tashi insha Allah a kan bid'a ta ɗari da sittin da tara idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba sai mu in akwai tambaya za mu amsa in kuma ba mu za mu taƙaita sannan a kira sallah wa alaikum salam na zuwa umara Yeah. me hukuncin wanda suke zuwa umara idan sun gama sannan su ƙara ɗaukar sabon niyya wai za su yi wa iyayensu ana yi amma yana da sharadi idan mutum zai yi wa iyayensa a umara dole ya kasance akwai gashi ya fito ɗayan biyu in ka yi umaranka kana so ka yi wa iyayenka to sharaɗin ba za ka yi ta mola ba sai dai ka yi saisayi ka ɗan rage gashin saboda dole ne idan ka gama umara ai za ka yi aski to ka ga in ba gashi to me za ka aski a kai kana ganewa to amma kuma idan ya yi ya ƙara zuwa madina ya ɗauko miƙati ya taho ana ganewa ba ya je masjidu aisha ba kamar yadda suke yi ya je ya ɗauko ya zo ya ce maka ai ya ta na'in masjidu aisha sai yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa nana Aisha ne ta yi haka saboda lokacin ta zo an yi aikin hajji su sun yi hajji da umar ita kuma aikin hajji kadai ta yi sai ta fashe da kuka ta ce yanzu mutane za su fi gida da lada biyu kowa na da ladan ladan aikin hajji da umara ni kuma aikin hajji kadai ne sai manzo Allah ce wa dan uwanta Abdurrahman bin Abi Bakr ya raka ta zuwa Tan'im wajen da yanzu masjidu Aisha take sunan wurin tar'in sai aka mai da sunan wurin masallacin nana ake ta saboda a nan ta ɗau miƙati ta zo ta yi aikin umararta sannan ta aka wuce tare ana ganewa saboda ka je majinin shi ne ya fi daidai na ya je madinan ya je ya ɗauko tan'im ya je ya ɗauko mikatinsa ya zo ya yi ma mahaifinsa an gane shi ne aula ai umara ya je yi ba aikin hajji ba ita kuma ta yi aikin hajji ne za ta tafi gida da aikin hajji guda ɗaya sai ya ce mata ta je ta yi umara ta je ta kafin nan an gane wasu malamai suna ba da fatawar cewa zai iya zuwa can amma da sharaɗin sai ya akwai gashi a kansa sannan ya ɗauka ya zo ya eh ta kan eh ba ruwanta eh za ta ɗan yanke ne amma namiji ga dole a yi yawa wa alaikum salam mutum ya rike mutum a gidansa kamar kai ka rike kaninka a gidanku sai ya dinga amfani da sunanka maimakon sunan mahaifinka duka kuskure ne baya halatta duk mutumin da ka rike shi a gidanka ya amsa sunan babansa shi ne addinin musulunci wannan baya kore hidimar da kake masa Allah ya san ne kai Allah ce udu'uhum li abaihim huwa aqsatu inda Allah ku kira su da sunan babansu shine adalci a wurin Allah jinginawa akwai sunan da ya kai sunan mazala daraja to zaidu ne ake kiransa zaidu bin muhammad saboda lokacin shi sace shi aka yi a suku uktaf aka siyar da shi a matsayin bawa manzo Allah ya siye shi baban shi ya gan shi ya ce kai wannan ɗana ne manzo ce ni bawa na ne sai baban shi ce ɗana ba bawa bane sace shi aka yi sai Manzala ce to da sauki da ni da kai wanda ya zaba in ya zabe kai tafi in ya zabe ni to kai hakuri to ga uban sai Manzala Allah ce gaidu ga babanka sai zai ke kifin baban sai tsaya wurin Manzala. Allah amma ya ce kai ka fi ta rayuwar bauta akan ka zama da wannan abin sai faranta wa manzo Allah rai sai ya ce sai aka ce aka fara kiran shi zaidu bin muhammad zaidu dan annabi muhammad shine sai Allah ce ud'uhu li abaihim ku kira shi da sunan babansa baban manzo Allah bai baban shi daraja ba amma Allah ya ce a kira shi da sunan mahaifinsa huwa haqqu inda Allah shine adalci a wurin Allah kaga karshe kenan ko ai duk wani daraja ai da kai gidan manzo Allah ba to amma Allah ce ka a kira shi a kira shi da sunan babansa Allah ya samu da eh akwai hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce من دعا إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام حديث الإمام مسلم duk wanda ya ce wani sunan ya yi amfani da sunan wani ba baban shi ba kuma ya san ba shi bane ubansa haramun ne ya shiga aljanna eh to to gyarawan ai zai zama masa mai wahala saboda yanzu kila tun firamare kaga sai ya je ya confident ya yi waye ya yi waye shi ne na ce maka a hankali ai ba lokaci ɗaya ba ne dai an gane amma dai a shari'ance wannan hadisi yana daga cikin dalilai da malamai suke kafa hujjar haramcin fim a doron ƙasa an gane cewa haramun ne duka fina-finai zai ce wannan baban shi ai kuma ba baban sa bane ko har yanzu muke da shi baba da sauran su to suka ce wannan dalili ne karara akan haramun ne yin zai ya wannan baba na girmamawa ne gaban kai ma ce baba <laughs> eh na eh ki ce a sadakar da ladan zuwa ga mamaci na na baya yi halatta duk ba a yi kai a karan ka za ka iya yi wa mahaifinka amma ni da sauran mutane ba mu iya wa mahaifinka ba sai dai yi masa adda. mu ce Allah ji kan baban wani in ya rasu an gani Allah ya kai Allah ya haska kabarin shi duk wannan in kai ladan zai kai ga su saboda addu'a kai masa amma ka yi wani abu na ibada ka ci Allah kai ladar ba zai kai gare shi ba saboda Allah cewa Allah ya lil insani illa ma sa'a in mutum ya mutu ba abin da zai gani sai aikin ne sai Allah cewa anna sa'yahu sawfa yura aikin da ka aiwatar shine zaka gani a kabari kuma yujzahu jaza awba sannan Allah ya saka masa sakamako mafi cikawa saboda haka sai manzo Allah ya fassara wannan ayar yace al-waladu min kasbi abihi ta yana daga cikin aikin babansa kamar ni da kai yanzu duk abin da zan yi na lada mahaifina yana da ladan ko na ce na san wancan da ladan ko ban ce ba yana da ladan Allah an gani na alkhairi na me eh hadisi ne ingantacce hadisin imamu bukhari ne da muslim mu'tazila su ne suka taba hadisin suka ce suka ce ba za su yi aiki da shi ba ba wai ba ingantacce ba suka ce khabaru ahad ne shi kuma khabaru ahad a wajen ka'idar mu'tazila suka ce zanniyu thubut wa zanniyu dilala saboda haka suka ce ba za a yi aiki da shi a aqida ba amma za a yi aiki da shi a wato fiqh an wannan akida ce ta mu'tazila kamar yadda Abu Hasan al-Ash'ari ya ambace shi a cikin littafinsa akida ce ta mu'tazila maqalatul islamiyyin ya kawo magana magana ce ta mu'tazila saboda haka ba dai ahlus sunna ba duk wanda kaga yana inkarin wannan to yana da akidan mu'tazila ya sani ko bai sani ba haka abin yake amma duka malaman musulunci ahlus sunna wal jama'a kafiratan sun yi ittifaki duk wanda bai yarda ba a kace ne Allah ne Allah ya samu dace hadisin maganar sihiri na'am abin da muka karanta daidai muna roƙon Allah ya karba mana wanda muka yi kuskure muna roƙon Allah ya yafe mana Yadda Allah aka fuskokin mu a wannan wuri muna roƙon ya tara mu a cikin firdausul a'la shugabannin da ya azurta mu da su a wannan ƙasa muna roƙonsa ya tausasa zukatansa ya sanya musu kaunan mu da begen mu da tausayin mu ya sa su abin da zai amfani mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa gare mu da rayuwar mu da addinin mu Allah muna roƙonka ka kame hannayen su kada ka ba su ikon aiwatar da shi mu kuma ka bamu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa dokar ka ba wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma ya Allah muna roƙonka ka gina masa gida aljanna kai albarka ga zuciyarsa kai albarka ga zuriyarsa ya Allah muna roƙonka yadda ka bashi arziki ka bashi ikon sarrafa arzikin nan wajen yi wa addinin ka hidima mu ma kai mana arzikin da zamu yi wa addinin ka hidima kwatan kwacin wanda ya koce da naza da mu da shi ya Allah muna roƙonka ka karɓa mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira kowa a cikinmu ne yana da wata bukata da yake nema a wurin Allah ya Allah ka sada shi da shi akwai abin da yake jin tsoro nasa na sharri ka kare shi daga dukkan sharri kamar yadda ka kare makka da madina daga dukkan sharri wanda ka tarashe su da ƴaƴa kangararru a cikinmu ya Allah ka shirya musu da su ka sa su zama masu faranta musu rai har zuwa ranar da za su koma gare ka mu kuma muna roƙonka ka ba mu ƴaƴa na gari wanda za su zama fitilu a cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ka jarabce su da basu suka a cikin mu ya Allah ka yaye musu ka buɗa musu ta inda ba su taɓa tsammani ba kada ka karɓa rayukan su face ka ba su ikon sauke wannan nauyi na bashi da ke kansu ya Allah muna roƙon ka duk yadda zamani ya kai da tsadar rayuwa kada ka haramta mana abin da za mu ɗauki ɗawainiyar addininmu da iyalanmu da abokanmu da maƙwabtanmu na alkhairi idan mutuwar mu ta zo muna roƙon ka ba mu cika da kalmar shahada idan kiyama ta tsaya da mu da masu kallon mu da sauraro muna roƙon ka ka sa aljannan firdausi ta zama makoma a gare mu wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk